is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Juma'a wankin hula ya kai dare ga taron kasashen duniya kan yanayi COP29 bayan rubuta jadawalin da ya haifar da cece kuce da ya buƙaci kasashen da suka ci gaba a su jagoranci samar da dala biliyan 250 a kowace shekara zuwa shekarar 2035 domin taimakawa matalautan kasashe. An azawa wakilan gwamnatocin duniya a babban taron da aka gudanar a Baku babban birnin Azerbaijan nauyin amincewa da tsarin samar da makudan kuɗin domin fuskantar sauyin yanayi. To sai dai tattaunawar ta yi aron gama da rarrabuwar kawuna tsakanin attajiran kasashe da ke turjiya kan yawan kuɗin da zulumin ci gaba da neman ƙari daga ƙasashe masu tasowa. taron da makonni biyu a birnin da ke kusa da ruwa da aka kammala a yammacin juma'a sai da zata lokacin da aka tsara za a kammala shi a daidai lokacin da ake ci gaba da gunaguni tare da da fatan cimma gurin tara kuɗin da aka shata na dala biliyan 250. Wakilin musamman na ƙasar Panama ga taron sauyin yanayin Juan Carlos Montani Gomez ya bayyana cikin fushi yana cewa wannan abin takaici ne matuka, inda ya ce kuɗin da aka kiyasta tarawa sun yi kaɗan. Ya ce bisa ga dukkan alamun ƙasashen da suka ci gaba a duniya na son ganin duniya ta kama da wuta. A jiya Juma'a wani alkali a New York ya ba Donald Trump damar neman yin fatali da shari'ar da ake masa inda har aka yanke masa hukunci a watan Mayu kan manyan laifuffuka 34 da ya hada da na badakalar kuɗi da aka biya wata 'yar fina-finan batsa yayin nasarar sa a zaben shugaban ƙasa na biyar ga watan Nuwamba. Babban mai shari'a na kotun kolin jihar New York, Juan Marshan, da farko ya jinkir da yankewa Trump hukunci da aka tsara za a gudanar a ranar Talata mai zuwa. Masu gabatar da mai laifi da ofishin babban mai shari'ar gundumar manhattan alvin braggs a makon nan ya buƙaci mashan da ya duba yiwuwar dakatar da ci gaba da shari'ar da ake yi har sai trump mai shekaru 78 ya kammala wa'adin shi na shugaban ƙasa na shekaru hudu wanda zai fara a ranar 20 ga watan janairu lauyoyin trump na jayayya kan cewa sai lallai a yi watsi da shari'ar da ake masa baki daya saboda zulumin hakan a yanayin da zai kasance na shugabancin ƙasa na iya zama abin da ya saba wa tsarin mulki da ka iya yin cikas ga kuzarinsa wajen tafiyar da mulki A ranar Juma'a kafar yatsa labaran Rasha ta ruwaito ma'aikatar tsaron kasar na cewa dakarunta sun karbe iko kan wurare biyar a yankin gabashin Donetsk na Ukraine da ya haɗa da ƙauyen Novomoskov. Rahoton da ya fito daga kafar sadarwa ta Rasha Ariya Novosti ta ce dakarun Rasha sun yi galaba akan wata tankar yaƙi da bangarorin soji hudu da wata rundunar yaƙi guda da manyan ƙusoshin yaƙin Ukraine uku na sojin ruwa biyu da na dakarun tsaron iyaka uku da na dakarun tsaron ƙasa su biyu. Rundunar ta kuma yi nasarar daƙile hare-hare har 68 duk da dai ba a tantance hakan ba. Rahoton na Rasha ya zo ne a daidai lokacin da ministan tsaron Ukraine Rostem Umerov ke birnin Stockholm a jiya Juma'a domin halartar taro da takwaran shi na Sweden Paul Johnson. johnson ya sanar da cewa sweden wadda ɗaya ce daga cikin sabbin mambobin kungiyar ƙawancen tsaro ta nato ta yi alkawarin bayar da tallafin dala biliyan biyu da dubu biyu ga ukraine a shekarar dubu biyu da ashirin da biyar da dubu biyu da ashirin da shida ya kara da cewa akwai zurfaffen haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai ministocin tsaron biyu sun tattauna irin yankan ƙaunar da rasha ke yi a halin yanzu da ya haɗa da harin da rashin takaddamar da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango kan birnin dnipro Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar da ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar Mozambique na tara ga watan Oktoba, Venancio Mondlane, ya karbi tayin shugaba Philippine NUC da ya nemi ya shiga a tattauna da shi da sauran 'yan takara uku bisa fatar kawo ƙarshen makonni da aka kwashe ana bore da tashin hankalin bayan zaɓe da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin a ƙasar da ke kudu maso gabashin Afirka. NUC ya yi kiran yin tattaunawa ne ta yin wani jawabi kan halin da ƙasa ke ciki inda ya ce tashe-tashen hankalin na yin nakasu ga aikace-aikacen kamfanoni fursunoni da haifar da tsaiko ga jigilar kayayyaki ta ruwa da raba mutane da ayyukansu waɗanda kaɗan ne daga cikin al'amuran da ke haifar da koma baya da tattalin arzikin ƙasa. A ranar Juma'a dakarun Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a yankin kudancin Beirut da yankunan da ke kudancin Lebanon da dakarun rundunar tsaron Isra'ila suka ce sun gano cewa wurare ne da Hezbollah ke da karfi. Wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a Babda, Chiofet, hadat da dahiye da ke kudancin beirut wani faifan bidiyo da kafafen yatsa labarai suka samar sun nuna yadda aka kai hare-hare a babda labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Uwa amarya ko anta amarya an tashi lafiya? Lafiya lauya gajiyan biki kuma. A ah, aiko an sha biki an sha biki kin gaje ran laraba ran laraba aka je gidajen nan nawa da muka da muka lissafa wani gidaje gidan su injiniya ne. Aka je aka je aka sha hidima. An yi kamu. Aka sa lalle aka ka ah, menene aka ce wankan amarya. Haka. Aka yi yinin biki. aka kuma je aka ɗauki amarya kenan ko? Ai ba a cewa komai mun sha hidima hanci. Yawwa to sai kuma eh, jiya yau yau ban gajiya za mu ji. kuma san jiya aka daura aure jiya aka daura aure mm. to muna fatan an yi a dace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki da fatan kowa ya koma gidansa lafiya ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga kakannin amarya za a faro da kakanni kenan ai ai ne eh, kowa da da eh, matakin shi eh, wannan gaskiya ne wato dole a musu ban gaskiya kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wanne aka yi aka ce abin cikin kwan yafi kwan dadi yafi yafi kwan dadi ba <laughs> haka kakannin amarya wato su Malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdulkadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da alhaji sa'idu liman da hajiya aisha garba wato ita eh, ita momi kenan eh, innamu da kuma fatima garba sitira sai kuma kulu garba haka da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya ko ganta lafiya Allah ya ba mu danshin su suna kakanni su ga auren jikokin su ai ba karamin alheri bane to Allah ya sa mu ma mu gani amin amin to ni bari in gaida shugabannin amarya kuma eh, akwai injiniya bello garba yar goriba mm. sai alhaji abdul nasir abubakar akwai bashar garba sanyin na mm. sai shi'itu garba akwai ibrahim garba mai unguwa mm. akwai nusa faruk da ake cira bature akwai mansur faruk akwai uzair hassan daga cikin babannin akwai abdulkarim hassan akwai abubakar shehu da aka sani da abu gurmu akwai lami da abubakar na nan murya amurka wato wakilin kin san shi ma ya yi karafa eh, eh, ya kyauta eh. sai alhaji dahiru abubakar akwai alhaji yahuza abubakar ciroman sanyin na akwai alhaji bello abubakar sanyin da aka sani da soja sai adamu bello soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma eh, wani gajagajiya. auren eh, auren wato wannan bikin su wa abubakar da kuma mm. eh, da ita gingila ba fadila fadila mm. murtala faruk sanyi na to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya <laughs> kin faro da kakanni ai shi ne ai bari bari kuma mika gaisuwar fata alheri da kara bangajiya ga ah, hajiya hindatu a murtala faruk sanyi na wato uwa amarya kenan ta zahiri uwar gida ba yawwa uwar gida da kuma hajiya aisha mataru da jamila allah sa matarin na haka yake eh, to ko mataru ko mat ko mataru to Allah dai ya sa mun faɗa daidai. A to. Ba ke din ba ba. <laughs> Shi ne kafin rikici da gara ki je ki je ba mu rami. Ai kuwa. <laughs> To su da masu wannan sunan sun san ki. Mataru ina gafa mataru ne. Ya to kin gani mm. mutum. To da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kair Ummul Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar ah, da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya. Haka. a na gama ya yi hadda sauran yan uwa abokan aiki ko masu eh, shigo mana da rahotanni duka bakin yakacin wakilanmu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman kaza mutuka raba raba haka aure markaba shigo da ita anti ta fatan za a yi ƙarshen mako lafiya na abar ya huce mm. to gaisuwan fatan abar ya huce wato ka abar ya huce zuwa ga ordinary president da ta ahmad isa mai barkata family abuja Najeriya. sai alhaji ali madu sharif sas kenan sai Sheikh tukur almannan da ke kaduna a Najeriya. da Sheikh barista adam rijiyar zaki da ke kano sai Sheikh yakubu musa kafancan a katsina sai Sheikh yusuf sambo da cikun da ke kaduna sai ambasada da ta fatima muhammad godima mama gmb da ke abuja Najeriya. da hajiya aisha ma ita ma abuja najeriya da hajiya hawa ibrahim abdullahi sai hajiya maryam idi barahu da ke niamey niger da madam catherine church da ke brussels a belgium sai hajjaji da sharif da ke paris da daukacin ma'aikatan rediyo najeriya kaduna baki ɗaya fatan alheri gare ku to bari mu dire aka ce komi kirkin ka hawa ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da ka bari kuma mu mika saƙon sakon taya murna da fatan alheri ga hajiya mariya ibrahim abdullahi garkuwan bakori na'am bisa auren jikanta injiniya fahad dahiru mangal da amaryarsa dr aisha rabiu musa kwankwaso waɗanda su su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Na'am. Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban kasa kashin Shatima shine wakilin ango a wannan aure hawa. Haka ba ai biki yayi biki. Da wani mawaki ya ce biki yayi biki. Kano wato Abba Yusuf gida gida shine waliyin amarya ba. shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma lafiya Allah zaman lafiya da albarkar zaman tare. and I I will. ban san ko ba ki ga shi ma na wancan ai ba ki ga yadda muka sha ai mun yi liko ba garami ba ah, ah. ai liko <laughs> ai al'ada ce a FCC ba sa ganku ba kenan a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa ah, tun da mun ga manyan mu sun yi a to ai kuma yan kanana kanana akwai tambaya akwai tambaya to ina da tambaya tunda kin ga ko a wajen wannan na ga wani hoto na ga dai wani hoton to ban san ko ko wannan irin wannan irin menene ake kiran shi eh, eh. wanne ke wannan na'urar nan ta duniyar gizo ita ce ta yi hoton na tara da hoton nan na ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuɗin da gaske ba ne ai da gaske ne ba abin da aka fasa da gaske ne <laughs> to ban san ko ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba ah, to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce haka ah, da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna a taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina da murna ah, cewa an yi wannan biki lafiya kuma an gama lafiya. sauran na baya kuma Allah ya bada na baya yawwa Allah ya bada ikon a Allah ya ci da yan baya ake cewa ba yawwa to Allah ya ci da yan baya amin sun mu'amala mamaki. To fa ai na shirya ta. <laughs> Tun da amurar raki ake barin baki labarin ango da amarya. Ango da amarya to masha Allah. Tun da aure ake. Da harka ce ta dubu kuwa. Yawwa to wani aure ne da marowaci. To fa. To shi kenan kai eh, eh, mai gida ya tafi in ya tafi gida. Shi angon shi ne marowaci? Shi ne marowaci. To. to shi kenan da ya fita ya je ya woce fanan shi ya kawo ashe da ya tafi <laughs> ya woce fanan na mm, hawa ya sau dan tsire haka ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya dan cefane zai dan tashi hikima sai ya ci a ɓoye to <laughs> oh, ba ya ke kama tsiran ba sai ya zo ci kayan shi a ɓoye a cikin gida. To shi kenan sai wannan ranar da ta lura cewa tana ganin maiko maiko a cikin a cikin <laughs> kayan kefane ta san akwai abin da yake biyo baya shikenan da aka bata cefane ya je aje ya zo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama ah. sai da dai ya ganta asiri ya sai ya maza maza ya tura nama karkashin benci <laughs> ya tura benci sai ya ce a ah, ta kawo mashi wankin nan ashe wannan bari ta ya taya ta ya taya ta wanki dama wanki da ita kenan yawa dama wanki yazo ya same ta tana yi mm. kila ma kayan shi take wanki shi ne ya bata wannan mm. kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shikenan haka yana cin dama ta fito sai ya maza maza ya tura nama karkashin karkashin <laughs> yi kamar yana taya ta wanki ne na ji ashe akwai kare a can baya yawwa kare na ganin an aje nama sai maza ya wuf sosai ta kuma da ta zo tana ganin kare na cin nama ta shiru eh, <laughs> ta shiru kare cinye nama ta <laughs> shi na yana ganin yayi dabara shi yayi ajiya idan makwarwa shi kenan sai ya gama da ta bari ta ya ganin karen ya cinye sai ta ce <laughs> mashi da <laughs> sai da ta tsaya ta gaggare kare ya cikin gida. Sai ta ce mata mai gida an gama wanki ne to ai eh, eh, eh, a gama sai ta ce mashi to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki. Bayan an <laughs> kare ya gama cinye nama. da bari ta kare ya gama cinye nama ta ce mai gida to Allah sa a gama ya ce ta ce to mai gida a gama wanki lafiya. koma daki sai ya ce to Allah ya sa. yana cewa Allah ya sa yana gari yana shi ya ja takarda shi ke da yace tsire ce daukanin da ka ajiye ba hmm. a gaskiya wannan ya ci kamar <laughs> wuce amarya na mata rawan tsire to ango da da amarya ama amare su kan kasi ruwa wato abin na ka rawa domin da aka yi rawa daban wani ya rantse ko rabon wani ko zai rantse <laughs> sunan shirin namu ba aka ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare da abin da lafiya za ta ci abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin Hauwa Sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.